babban jakadan amurka a ofishin jakadancin amurka da ke nan birnin lagos mr john bray shine ya bayyana hakan a wajen wani taro na bita a kan lafiya albarkacin bikin ranar yaƙi da cutar hiv a cewar jakada bre gwamnatin ƙasar ta amurka ta samar da wannan kuɗi ne a ƙarƙashin wani shiri na shugaban ƙasar amurka mai suna president emergency plan for aids relief da aka fara a shekara ta dubu da hudu a cewar jakada bre gwamnatin amurka ta damu matuƙa da ganin cewa an kawo ƙarshen yaduwar cutar hiv aids a nahiyar nahiyar afirka da ma duniya baki daya kuma najeriya a matsayinta na babban ƙasa a nahiyar afirka yasa gwamnatin ta amurka ta fi bai da hankali a najeriya cutar ta hiv aids dai a cewar hukumomi na najeriya yana ci gaba da raguwa a nan jihar lagos ma dai binciken hukumar da ke kula da cutar ta hiv aids mai suna lasaka da shekara ta da goma sha hudu ya nuna cewa kimanin mata masu juna biyu dubu da ɗari bakwai bakwai da biyu ne suka nuna kamuwa da wannan cuta da kuma ake ba su magani cewar kwamishinan lafiya na jihar lagos dr jide idris kimanin jirajirai 1143 ne suka kamu da cutar ta hiv inda su ma ake kula da su kawo yanzu dai kamar da kwamishinan ya yi bayani kimanin mutane 5492 ne masu dauke da wannan cuta ke karban magungunan magance wannan cuta ko kuma rage karfinsa bayan wannan kuma ya ce gwamnatin jihar ta Legas na gudanar da bita na ilmantarwa a makarantu kimanin sakandare 250 da ke jihar a cewan babban darakta mai kula da hukumar yaduwar cutar hiv aids a najeriya dr aliyu idris yanzu haka an samu raguwar masu kamuwa da wannan cuta a fadin najeriya baki daya in a dr nasiru sani gwarzo shine darakta mai kula da bangaren cututtuka masu yaduwa a najeriya kuma ya mun karin haske game da wannan ci gaba da aka samu a Najeriya ta bangaren HIV AIDS ta wayar tarho. Alhamdulillah gwamnatin Najeriya ta yi rawar gani kwarai da gaske wajen samar da magunguna ga masu dauke da wannan cuta ta sida da kuma irin cututtukan da suka bujiro masu wannan cuta ta sida kamar su tarin fuka da makamantansu. Ba kuma gwamnati suke ba da wannan tallafi ba manyan jigon da suka fi ba da wannan tallafi daga sassa biyu ne gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin amerika ƙarƙashin tsarinta na gudunmawar shugaban amerika ga kasance masu cutar a wannan sida wannan da ake kira tafa wannan biyu su suka fi ba da magani da kuma a cewar wata jami'ar lafiya da ke asibitin koyarwa na jami'ar Legas mai suna Dr. Vicky Ashade matsalolin da suke fuskanta ga mutane shine na yin gwajin cutar ta HIV kamar yadda ta yi karin haske. Because the greatest risk is not to be tested at all because you don't know what is going on in your body system. Ta ce akwai bukatan mutane su dinga bari ana duba su domin tantance ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a. Babban matsala ita ce mutum yana dauke da wannan cuta amma bai sani ba. Wannan ita ce matsala. Ranar ɗaya ga watan Disamban kowace shekara dai rana ce da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar bita da kuma ilmantar da jama'a game da illar cutar HIV AIDS mai karya garkuwan adama Babin Yusufin Murai Amurka daga Lagos.